a cikin mu mai albarka Najeriya. Yau, insha Allah za mu tashi darasi na arba'in da biyu a cikin wannan littafi na sahihul adabul islamiyya na shehun malami wahid abdulsalam bali wannan malamin mune masa addu'a hafizahullahu Allah ya kiyaye mana shi idan ba a manta ba yau za mu tashi adabu iyadatul marid adabu iyadatul marid wato ladubban ziyarar marar lahiya ladubban gaida marar lahiya a musulunci na gaya muna musuluncin nan komai bai bari ba kuma duk wani abin da musulunci ya zo da shi ka yi shi yadda musulunci ya tsara sai ka samu lada idan ba ka yi yadda musulunci ya ce ka yi ba ba wata lada da za a baka to don haka yanzu sai mu tsaya mu ji ladubban zuwa gaida marar lafiya ladubban ziyarar marar lafiya ladubban ziyarar marar lafiya suna da yawa amma shehun malami wahida abdulsalam bani hafizahullah ya takaita su zuwa guda takwas ya takaita su zuwa guda takwas wadda haka su wayannan guda takwas su ne wayanda za mu tattauna a kansu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shige mana gaba daga cikin ladubban zuwa gaida mara lafiya na ɗaya an yada uwallaha lahu shifa a roƙa ba marar lafiya a roƙi Allah ya ba marar lafiya lafiya duk wanda ya je gai da marar lafiya yasa za ka ji kalmomin da ke tuwa daga bakin masu gai da marar lafiya shine Allah ya kawo sauki Allah ya ba da lafiya ko ba ka ake cewa ba to haka ake yana daga cikin ladabin gai da marar lafiya ka roƙi Allah ya ba marar lafiyar nan lafiya na biyu a yi amurhul a'idu da sabari wata hammuli wato wanda ya jigai marar lafiya ya umarci marar lafiya ya yi haƙuri sannan da juriya da ɗaukar tsanance-tsanance da jarabawa da Allah ya jarabce shi da ita na uku an yi zahaba tulmari maridi mashiya wanda zai je gaida mara lafiya ya je gaida mara lafiya na a kawawansa ba bisa abin hawa ba sai in ya kasance inda za a je kawa ba ta iya zuwa yanzu misali kun kamar yanayin da muka ciki idan mutum bai laya a birnin kifi da ga santa ko sa ya hayya kaga ba za ka iya zuwa ƙasa ba sai ka hawa abin hawa amma in inda ake zuwa ƙasa ne to ka je ƙasa saboda alherin da a cikin gaida mara lafiya, abubuwa guda biyu suke suke da alheri gaida mara lafiya na ciki tahiya domin yin sulhu wani da ke husuma dan uwa nai akwai lada to an san a ce kasa saboda ni lada ta gwababa ta yi girma ta yi yawa sannan na hudu listahabu an ya kula za'iru an so wanda ya je gaida mara lafiya wato ya ce ga wanda ya je gaidawa ya ce masa la ba'asa alaika ɗahurin insha Allah sai ce masa babu laifi tattare da kai kuma kai mai tsarki ne in Allah ya ce saboda mara lafiya yana cike da gafara da rahamar ubangiji lokacin da ka je wuri na yi ka gaya mai babu wata matsala shi ya haƙuri in sha Allah shi zai samu tsalaka daga zunubban shi wani na labari ce duk da ya rashin lahiya Allah ya ba shi lahiya in yana ta yafi da sakwai-sakwai yake ya saboda nauyin zunubin ya rage na biyar استهباب وضع اليد على المريض maridi wa ruqyatuhu aza hannu an so idan ka je da marar lafiya an ka aza hannunka akan marar lafiya da marar lafiyar gare sannan wa rukuya su kai masa kada wani ya je ki gama namiji ya je ya aza hannu ne ga jikin mara laya ke mai wasu tuhuma eh ai likita so da yawa an kace wurin likita bai kan lafiya ta cike ka lokaci to da haka ba abin mamaki ba ne malami mai ba da magungunan musulunci in bukata ta kama na ya taba wani jikinki dole sai ya taba amma iya abin da ake so ku ku kiyaye da likita na musulunci da likitan basuri ke tabbata mutanen kirki ne saboda yan fahimci mutum ki ne tun da ba shi ke iya ba da magani ba ba kuma shi ɗai an likita ba karfi da shi ka ce inda wanda ba ki ba tun da ba dole sai shi ba inda a ce dole sai shi to ba dole sai shi ba sai ka ce wani wuri da aka so da yawa za ku ga masu rukuya sai ga sun aza hannunsu ga goshin mara lahiya suna yin karatu wani ya ɗauki hannu ne ya aza saman kanki wani ya rike hannunki wani ya rike ina to duka wannan ba laifi ba ne an so aza hannu ga jikin mara lafiya domin yi masa tawada ta shari'a an gane domin masa addu'o'i na shari'a wasu malamai suna ganin in dai mace ta in dai ba babu makawa ba to ba ma sai kasa ba na shidda tafjirin maridi tunatar da marar lahiya bai waba yadihi ala mawdi'il alam ya dauki hannunsa na dama ya dora inda yake jin zoji wa du'a nafsihi kuma ya dinga makasa addu'a na bakwai istihbabu su'ala ahalin maridi an so ina daga cikin ladabin ziyara mara lahiya a dinga tambayar iyalin mara lahiya game da halin mara lahiya yaya jikin wale ana son haka na takwas ta tsabibin nafsul mari da da rayuwar mara lahiya idan ka je mutum ka fahimta rashin lahiya ya yi mai tsanani to in ba wani jini kake gare shi ba to ba a kai zaune da ka shiga kaga irin abin ya yi tsanani ba ma sai ka shiga ba akwai inda ma za ka tsayi inda yan uwa ne ɗai ka ce to ubangiji Allah ya ba wa lahiya in Allah ya sa ya dawo hayyaci ne don Allah a ce ina gaishe shi na taho koko ko da zero takarda za ku faɗa ku rubuta gudun mantuwa duk wanda ya so in mutum na cikin wani yanayi mai tsanani a rubuta idan ya taho ko ya warwado sai a faɗa mai wane ya to yana gaishe ka wanda ta zo tana gaishe ki wane da wane da suwane da suwane duk sun to suna gaishe ka in kuma a'a kai da ganin wanan nan da ya zo alaƙa ta yi da ɗan marar lahiyar ne alaƙa ta yi da ɗan uwan marar lahiyar ne wanda ya ya fi wuni don ɗan uwan marar lahiyar ilan babban ƙawarta ce ta zo ita ko ba ta ilan tana gida tana shirye-shirye abincin da za su zo da shi ko wani dalili ko sayan magani to in an ka to in wannan ya dawo sai a faɗa wani ko ya zo ganin wanci yanzu ga ya daga ya dan jima nan yana jiran ka dawo ku gaisa amma dai ya zo duk musulunci na son haka saboda wannan ai rikewa ce mahayin ya rikin ba baka ce gani ne ba alhali ka tai kuma ko ka ce mai ai ka tai wani bai jin nutsuwa yace ya za a yi a ce ka tai kuma ni ban gane ka ba to jama'a waɗannan ababe guda takwas su ne za mu tattauna a kansu Allah ya mu gani kuma gaskiya ina karowa mu game da idan rashin layar mutum ya yi tsanani to da Allah jama'a mutane su rage koso wuri ne kuma in rashin layar ya yi tsanani ba a cika son ana hira ba inda mara layar saboda kuna nan kuna hira yana iya rikon kamar rikodin ne ya yi rakodin ɗin magana dabda zai tahiya sai shi faɗi wannan magana saboda ita a gaba ke in mutu ya yi tsanani rashin lahiya ko na gandun da asibiti za su sa wasu ka'ida ba a shiga to amma mutanen mu da suka jahilci ladabin zuwa gaida mara lahiya sai ka suru sannan abinda asibiti ka yi a ware lokaci cewa ba a ganin mara lahiya sai lokacin marici ya yi daidai saboda galibin marece mara lahiya sun samun sauki ciwo ya yi tsanani wani lokaci da sahi da da rana da daddare amma da marece wani kan yana samun sauki sannan tsarin da asibitoci suke da shi na cewa in kun zo ku biyar to za a ba mutum biyu dama su shiga ko a shiga da guda guda saboda mara lahiya ya yi tsanani to in kun ka sai da yawa za ku yi surutu sannan bayan wannan kuna iya cutar da wasu ya zanga na da kuka zo gani inda yake wani wuri ne na musamman to amma saura inda suke hall ne surutu kuna iya cutar da su to duka ana so a kula da wani zalika ladabin wasu asibiti da suke ɗaukar matakin marar lahiya daman masu jinya sai su ne malaman asibiti da haka kai in ka zo jinya sai dai hukuma na kauri kai zaman ka in ana bukatar wani abu sai a kawo maka a ce ina wani daga gari ka zagani je ka siyo mana kaza suna baka dama kana shiga ɗan lokaci bayan lokaci ba lalli ba ne sai ka yi zaman ka ka jira wannan duka musulunci ya yarda da wannan Allah ya samu gani to na farko daga cikin ladubban zai da mara lafiya shine an yada uwallaha lahu bishifa mara lahiyar na a roƙa masa Allah shi ba shi lahiya imamul buhari rawar buhari fi sahihi an aisha ta binta sa'adin daga aisha binta sa'adin anna abaha lalle babanta ƙala ya ce ta shakkaitu bi makkata shakawar shabigar. ita aisha binta sa'adin ta ce babanta ya yi rashin lafiya a garin makka kuma rashin lahiya mai tsanani ta ce faja nan nabi sallallahu alaihi wasallama ya udu ni ta ce sai yana ba ta labari ya ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gaida shi faƙultu babanta ce sai ɗai shi baban nawa ya ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam ya in inni atruku mala ya ce ya annabin Allah ka kaga rashin lafiya gano da ya min tsanani to in wani rasu to inni atruku mala zan habar dukiya kuma da a dukiya wato jama'a munan ba mu da arziki ne wallahi in ka je inda adda arziki sai kayan mamaki munan talauci ya rabai bai inda duka ji mai arziki na cewa ya bar arziki ya kuma shi ya ce in wani rasu to tabbas ko na bar dukiya kuma malar dukiya abinda a dukiya wa inni lam atruku illa ibnatan li illa ibnatan wahidatan ko manzon Allah ni wa kowa duniya ba in ba ɗaya ta guda ba da ka'ida idan mutum ya rasu ya bar ya sai mace guda mi aka bata a bata rabin abin da ya bari rabi ba a kai betul mali ya akwai ta in babu ba a liga ta abin ta a yi ta rabi to su yana ganin ɗiya mace ta ya mutu ya bar mata dukiya da yawa sai sanadiyar halakarta yana jin tsoron wannan ya ce to manzan Allah na inna rasu zan habar dukiya mai yawa kuma ban bar kowa duniya ba in ba ta guda ba fa'usu bi sulusai mali wa aturku sulusa sai ce saboda haka ina so in yi wasiya da biyu bisa ukun dukiyata sai wa ruku sulusa in ba ɗaya bisa uku jama'a kuna ji ce dukiya sai zai kasa ta gida nawa gida uku kashi biyu yana son yayi wasiya da shi ga wasu ayyuka na addini ita kuma ɗaya ta sai ya bar mata ɗaya bisa uku ya ce to manzo ne ka gani faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la kakkai hakan qult yace nace fa usi bin nisbi wa atruku nisba to ina so in yi wasiya da rabin dukiyata sai in bar mata rabin dukiya da mashi an rabonta ƙala annabi ce la kakkai hakan ƙurtu ce. fa usu bi sulusi wa atruku laha sulusaini to ina so in yi wasiya da ɗaya bisa uku sai in bar mata kaci biyu cikin dukiya da na bari ƙala annabi ce a sulusu wa sulusa kasiru annabi ce ɗaya bisa uku ka yi wasiya da shi to aiko ɗaya bisa uku shina da yawa amma bai hana shi ba kuma haka ba bai hana shi ba shi yasa samu jikira ga masu arziki tun suna da rayuwa Allah ya saka tara dukiya shari'a ta yadda ka yi wasiya da ɗaya bisa ukun dukiyarka a gina makaranta ko masallaci ko a gina marayu ko a gina marayu gidan zama ko a taimaki bayan Allah wannan ɗaya bisa ukun dukiyarka haƙƙar kana misali mutum ne ya ga zai rasuwa zai bar miliyan uku sai to shari'a ta ba shi dama ya yi makai ne sadaka da miliyan guda ko ya yi makai ne sadaka da dubu ɗari biyar zai ce cikin abin da na bari a ɗibi miliyan guda a gina mini aji guda wata islamiyya a matsayin lada gare ni lada suke gare ni ma'ana sadakatar jariya ta zama mini sadakatar jariya duk cikin magana ba mai cewa kala ba mai cewa mai yadda ba tun da ɗaya bisa uku yayi miliyan guda na yadda miliyan uku ya mallaka ya ba da miliyan guda kuma duk da wasu ya bari rubuce yake cikin abin da na bari a kasashe uku a ɗauki ɗaya bisa ukun nan a ce a jina mini wani aiki na addini ko a min kaza ba wanda ya fi cikin magana ce bai yadda ba don ba ga kabur abin ba ko kuma ya ɗauki ɗaya bisa hudu tun da manzala ya ce ce sa malamai suka ce an so in mutum zai yin wasiya ya yi da ɗaya bisa hudu sama ga ya yi ɗaya bisa uku amma idan ya yi da ɗaya bisa uku bai yi laifi ba ya jama'a da Allah mu tausaya mu magadan iyayenmu da suka mutu suka bar mana dukiya in wayo an karba dukiyar nan kowa ta kai daidai da haka halan halan a can da wahala ka samu inda za su yi tunanin cewa kai baban mukamin ya rasu ya fara gina wani masallaci don haka in dukiyar mu ta hito a ɗibi ɗaya bisa biyar a ɗi da ginin masallacin ko duk inda aikin ya tsaya tsaya nan amma dai mun bar mai ɗaya bisa hudu ko mun bar mai ɗaya bisa biyar ko mun bar mai ɗaya bisa goma da wallahi da wahala a samu garin da za su wani annabi ya ce to ɗaya bisa uku yana da yawa sun mawaza a yada hu ala jabahati daga nan sai manzo Allah ya ɗauki hannu nai ya aza akan goshi nai akan goshin wa mara lafiya sun ma masaha yada hu sannan sai shawa hannu ne alawa jahi wa batsani ya shahi goshina da kuma cikina sun makala sai annabi ya ce Allahun mashi sa'adar wa atmim lahu hijiratar sai manzo Allah ce ya Allah ka ba sa'adu lahiya ya Allah ka cika masa adu la da hijirarsa ka cika mashi ladan hijira ta ma'ana ya yi niyyar ya samu dama ya hijira amma bai samu dama ba to Allah ka ba shi ladan wanda sun kai hijira fa ma ziltu ajidu ya yace ban gushe ba ina jin sanyi da manzon Allah ya ɗauki hannu nai ya aza akan goshi na ban gushe ba ina jin sanyin hannu nai alaka bidi akan antata fi ma ya hudu ilayya cikin abinda ke kai kawo gare ni na zazzabi har sa'a har tsawon sa'a guda ina jin sanyi hannun annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda wannan hadisi ke nuna muna akwai darussa masu yawa amma dai in mun kuma ga darasin mai littafi abinda yake so ya aza muna ladabin in mutum je gaida mara lafiya ya yi masa addu'a Allah ya ba shi lahiya don ga annabi ya je gaida sa'ad yana ce masa Allahumma shi sa'ad ke ba ba lahina ba in ki je gaida mara lafiya sai ki ce ya Allah ka ba wancan lahiya ya Allah ka ba wancan lahiya ya Allah ka ba wancan lahiya ya Allah ka ba wancan lahiya rawa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Hasanahu an ibn Abbas radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sai da shi Allah tabbata a gare shi ya ce man adama ridan lam yahdur ajalu wanda yaje gaya da mara lafiya kuma rashin lahiyar nan ba na ajali na ajali ne bai zo ba fa qala indahu sab'a mirarin ya karanta addu'a ga so bakwai yace as'alullaha al-azima rabbal arshil azim an yashbiyaka ya tsaya daidai nan kuna ji to mutum ba zai wannan addu'ar ba so bakwai illa afahun lahu min zalikal maradi sai Allah ya ba marar lafiya lahiya ga wannan ciwo inda ba na ajali na ba kun ji iya kawai lamiri za ka canza in mace ta ka sa mata lamirin mace eh in namiji na ka samu lamirin namiji in da yawa na ka samu lamirin da yawa in mata na lamirin mata in maza na lamirin maza kawai shi ka samu su to bakwai an gane ko so da yawa wasu lokuta an mun jigar da mara lahiya to shin bayyana aka ko asirce duk wanda ka yi ya yi amma so da yawa maka yi bayyana wani lokaci saboda mara lahiya ya gane addu'a ta aka yi saboda wani zai cewa mala ina addu'a wata na cewa mala ina addu'a sai ka kyaye ta ta aka kuma wani lokaci sai mu daga hannuwa mu daga hannuwa kowa sai ka daga hannuwa in kun teku ɗari gai da mara lahiya sai kowa ya daga hannuwa asalullah al'azima rabbal arshil azima an yi su yake asalullah al'azima ba wai wani zai bai ana hantawa ba kowa yana yi ko gama bakwai ina hijayi Allah al'azim rabbal arshil azim an yasriki Allahumma shfi fulanata Allah ka ba wancan lafiya shi amma ana Allahumma shfi fulanata ko Allahumma shfi fulan Allah ka warkar da wa'ad Allah ka ba wa da lafiya so nawa zaka ce Allah ka ba wa da lafiya babu adam ko so nawa haka wasu ladabi na kyawawa wanda in ka je ganin mara laya ka yi mai to inda ciwon nan ba na azumi ne ba zai warke musamman kuna ganin abinda makwautanmu suke yi masu makwautaka da mu in sun je ganin mara lahiya sai ga an yi dandazo da oga da kowa an yi dandazo an daga hannu an wa mutu ana ana ko an rufe ido eh duk da ba daga hannu suke ba sai a rufe ido ko ana mara lahiya addu'a domin babu aula a ce mu musulmi mu kai su ariya wasu wa wannan addu'ar duk sun kai ta warkewa za ka ariya wasu mamanta na je ban da lahiya ina kwanci asibiti su haka idan da zo da kowa da kowa nasu an kayo waga a yi wuri na sai ne haka suka ce mai nace mai girma fasto ban su malam baka so addu'a na ce ban su addu'a mun ce to shi ke a da wasu malusu ni kan ban yadda a zagi Allah ina ji a to inda nake a zagi Allah a ce Allah na da da a ce Yesu mai ceto ka ba shi lahiya Yesu mai ceto ka yi kaza ba zan yarda da wannan ba ba zan yarda ba haka nina ba ku shawara duk wanda ya kiristoci sun zo su yi mai a za a yi su ɗaga su amma musulman mutuku to sanya wanda yana daga cikin ladabin gaida mara lafiya idan mun bayanta da san guda biyu sun haɗa mana addu'o'i guda biyu addu'a ta farko roƙa ma mutum ka ce Allah ka ba wa ni lafiya hikimar wannan ba a san bakin da adda tsalki ba kuma sai ga Allah ya kawo lafiya so da yawa mun sha a tage da mara lafiya a yi masa wannan addu'ar so bakwai ɗin shi da kai da suka jace alhamdulillah wallahi na ji dama kuma rashin layan nan komi tsanani ne ki komi tsanani shi ko corona aka ce mata ko corona komi komi na na dai an mutu to ai mai addu'a ga ya an kai Allah zai bashi lahiya ko kan jamo ga mutum ai mai addu'a ga Allah zai shi lahiya eh eh Hmm. kun gani sun shi eh, kungiya an samu wani da su sun ka suna mai addu'a shi ko wani musulmi na ta kalmar shahada gare saboda shi ya fahimci ta ya zai sai ga Allah ya ba ya sa'a shi wannan kirista. ok sun ka bar nasu sun da to ba na suna sun da ya cika da kalmar shahada ya sun ka ina sun da musulunci kyauta Allah ta shi Allah ya mai arziki ya faɗi kalmar shahada Allah ya samu dace saboda ka ya'yan uwa wayannan ladubba don Allah mai kokari mai riko da za a ga wasu sanar kokarin zuwa gaida marar laha ma ba su kama ga ladabi ba sai a yi kokari a kula da wannan ladabi ladabi na biyu daga cikin yawa rawa abu dawuda abu dawuda ya rawaito hadisi wa hasmin shi ayi eh, an yi wannan sai Allah ya ba mana lahiyar nan lahiya inda an karanta addu'a ga su bakwai to a bari mu ji karatu na nan kai rawa abu dawuda wa hassan hafizul ibn hajar abu dawuda ya rawaito hadisi wanda hafiz ibn hajarin ya hasana hadisi an ibn amru radiyallahu anhuma daga ibn amru Allah ya kara musu yadda yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza jaa ar-rajulu ya'udu maridan idan mutun yazo gaida mara lafiya yaqul yace allahumma abdaka yanka'u laka aduwani aw yamshi laka ila jinazatin in ka zo gaida mara laya ga addu'a ta uku ka yi ga addu'a ka Allahumma shi abdaka ya Allah ka warka da bawan ganaka yanka ulaka aduwan makiyanka ya halaka eh don da ya ji dama makiyanka zai halaka auyam shi laka ila jinazatin ko ya yi tahiya zuwa wato raka gawa to kun ga wannan addu'ar tana ce addu'o'in da ake so ki haddace ka haddace in ka je gaida mara laya kai masa wannan addu'a ko da baka san me ma'anar addu'a ba bakin da ta hito baki ne mai tsarki duk duniya babu bakin da ya kai albarka ta to in ka yi ta ita ko albarkar wannan mai wanda ya zo da ita sai wannan mutum ya samu laya wato sirrin da mutane ba mu gano ba idan abu aka ce daga manzon Allah ya to magana ta kare in ya tabbata daga manzon Allah ne magana ta kare kawai ai ajin yanzu so da yawa sai ga istighfari da ake bayan sallar farilla sau uku a ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai ga wasu na ganin to ai astaghfirullah ba wa astaghfirullah ba ba abin tunda manzon Allah ga baki ne in ya gama sallar farilla kalmar da kai zuwa baki ne astaghfirullah astaghfirullah ki haka su falaka suna ta dinnan da sauransu ki za ki albarka to saboda haka a addu'o'in guda uku ku yi kokari ku kiyaye su in kun je da mara lafiya ku masa wannan addu'a Allah ya sa dace ladabi na biyu an yi amurahu al'a'idu bis sabri wa tahammuli ladabi na biyu na gaida mara lafiya mara wanda ya je gaida mara lafiya ya umarci mara lahiya da sabar ya hankali wata hammuli kuma ya jure ya ɗauki nauye-nauyen matsalar da ya wani za ka ja ce wallahi wani kwana na uku bayan kwana ka ce ya hankuri kaji ya hankali Allah ba ka lahiya an gani ka lallashe shi ka ba shi hankuri ƙala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الله يتشي كيوا ما صهم قليد بشارة سواهي الذين إذا أصابتهم مصيبة سني وإذا دست وتمصيبة الساميش قالوا سيكا جسنا إنا لله وإنا إليه راجعون wani jama'a yin wannan musiba ce kowa musiba ba ce tsadar abincin nan musiba ce kowa musiba ba ce to inna lillahi wa inna ilaihi raji da ke game da wata ta ce mace wance yanzu kwanan gumi 600 ko 650 shidda da hamsin ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji buhun masara dubu goma sha kaza buhun dawa ashirin da kaza buhun dangote ashirin da kaza ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kina furta wannan kalma kuma ke san ma'ana abin da ta ce kace Allahumma ajirna fi musibatina wa wa akhlif lana khairan minha dan musiba ce duk duniya babu abin da ya kai tsada abinci yanzu dazu muna gida da wani yace yau malam mai ansa kuɗi dubu hamsin sun dawo mai kamar yana ansa dubu biyar don ni wai cewa ne mai ansa dubu hamsin yanzu albashi kawai mai ansa dubu ishirin da biyar na ya ce ina ya ce dubu hamsin yanzu ba su kai darajar dubu ishirin da biyar na bara ba ya ce ma na kwatanta dubu hamsin yanzu sai a kwatanta su da dubu biyar don abincin da aka saye ba na dubu biyar to bana sai ka sai dubu hamsin to jama'a wannan jarabawar har ina ina zamuna mu zaman lahiya mu koma ma Allah kuma zaman lahiya mu koma ma Allah shi a zaman mu lahiya ko koma ma Allah zai ji sauki mun sani kada mu jingina matsala da kowa mu shi ta game ita Allah shi ne mu'assir mai ka tsanani kuma lehin nan muna mun ka taɓa Allah sai ya tsananta muna kuma ba hina da manufa masana masu hangen nesa da hasashe sun ce wannan ba ana da yake shugabanci ba wai ban ta hanku sauki ba ya sani ko ya rika shugabancin wannan kasa tsammani ne ya gyara kasa ga cikin shekara hudu bai iyawa kasa ta yi lalacewa da ba iya gyaranta suka ce sai an koma wasu hudu kuma in an kai hudun sun ka ce ko cikin hudun in ba baya annaya ba sai an yi yunwa da ba a taɓa yin irinta ba waye wannan maganar muhammad awwal Sheikh muhammad awwal albarin zariya shewan ga hasashe to suna da rai to gasa iya sanin waɗanda annan abinci bai taɓa tsada ba irin wanga lokacin mutane na tsalle suna sai da buhun shinkawa dubu goma sha uku suna murna to ka sai da buhun shinkawa dubu goma sha uku kana tsalle sai ka sai buhun masara dubu goma sha tara ko ishirin sai ka sai buhun dawa dubu ishirin da uku sai ka sai buhun gero nawa ishirin da uku ko ishirin da biyu to daji shi yasa ake wada mutane su bar murna wani na hai ba a taɓa shinkawa ba taɓa albarka ba ba taɓa ka ana tsalle to in ka sai da shinkawa ba ka da shinkawa sai ka sai dawa ko to sai ka sai dawa da sauki ko ka sai tsaba rayuwar da al'umma suke ciki yau sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirna fi musibatina wa aghlif lana khairan minha Allah ka tausaya mana da rahamarka Allah ka kawo mana agaji wallahi mun jarabtu Allah mun jarabtu mun ci da mun wahala Allah muna komawa gare ka Allah hina yiwa lehinmu ne ko lehin wasu daga cikinmu to Allah kada ka kawo mu da lehin wasu Allah ka muna ɗauki wannan shi ɗaya abin muke roƙo to shi ne yake cewa wa bashi ula'ika alaihim salawatun min rabbihim masu furta wannan kalma ula'ika alaihim salawatun suna da kyakkyawan yabo min rabbihim daga wurin ubangijinsu wa rahamatun kuma suna da rahama wa ula'ika humul mutadun waɗannan sunan shirye ashe jama'a wanda musiba ka samu ka ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'una to zai samu sakamako guda nawa guda uku na ɗaya zai samu yabo daga salati daga wurin Allah zai haɗu da rahama zai haɗu da shari'a daga Allah in tun tuntuɓe shi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un in wani ababen ki ya rasu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mijin ki ya rasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajir lana fi musibatina kaza kaza har zuwa ƙarshe wata mata ta yi wannan addu'ar kun sani Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya musanya masa da wanda ya kace ta alheri shine wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda aka kullun ina ƙara kira gare kasancewa kun ga da jarabawa na rasuwar mazaji ko rasuwar iyaye wannan mutum ya dauki abin daga Allah ne sannan kiran da nake muku kullum ina maimaitawa musamman waɗanda ba su da aure cikin mu saurawan cikin mu da ƴan matan cikin mu kasancewa baki da miji ba matsala bane hawa ce abinda muka so ki kama kanki ki kama kanki mu daina jin ɗan yara ƙanana suna hirarki ana cewa ke lalace don waɗi su kai kwan lalace wa lalace an waɗi duk duniya ban ga abin da bai ɓoyewa ba irin na. yau in mace yau ta fara zina yau sai an fara shi ba ta tsoyuwa babu yadda za a yi ka iya tsoye zina kuma zina adda wani abu in yau ka fara ta duk ƙawayen duk ƴan uwan zina za su su kama ƙawance da kai za su ƙara tuna ba a ƙara gane kana yi to Allah ya kare ku kama kanku ku bai da al'amarin ku ga Allah ku ce ku ce ibada har Allah ya kawo muku ɗoki kuma kawa zai ba wai rigima ba da saurin gaugawa bari in yi aure saboda surutun mutane duk mai surutu yi surutu shin ke taba gani na da wata lalata a a a a wai ke wanci har yanzu ki aure ba ki kawo mijin in ku ke yadda tun da ban yi aure ba ta ho masa ina yadda yin aure mijinki mu sai inda da hewa ɗa ni na yadda in aure tun da dai ke mace min bai aure ba na yadda ina auren mijinki na yadda don shiga gara matsala ba da gare da na ba na kuma kun yi dariya ko abin da ya daɗi wasu ai wani taron mata mata suka taru a sokoto ne ko ina aka ga yadda sarkin musulmi wani abu sarkin musulmi na isowa sai mata sun kai haka wasu ya da dun namiji shi hudu sarki musulunci a yi masa addu'a ta shi to wani lokaci kuma abin da mata ba su ka gane ba wani namiji na ka ya kara aure ba wani na rantse da Allah in ya kara aure ana samun matsala wani bai da lahiya ba kuna kuma ganin lahirin wani bai da isassan lahiya da zai kara aure wani bai da arzikin da zai kara aure wani bai da kaza da ku daina zauna kuna gumin mu da da mu ana kan taba wata rana shi wai su suma da hada sun ki daurewa su su kara to mu kara kun san laluran mu yanzu in na dauko ki na kawo ki gida babu abin da za a yi miki lalura ko ba a wace miki lalurorin ki ki kina zama to ba ka abubuwa dole mutum yayi nazari ba tunani na mai kyau ba ɗaya namiji shi zauna duniya shi bai da aiki sai aure kai ta tara mata na cikin gida ga sunan to kawanci ba ba ka sai mutu dan pampers din ga na yara yara sun kazanci ba haka ba ne? na kun ba haka ba ne mu ga cikin ko wace maza da guda-guda Allah ka mu cikin guda-guda eh to bari ku ji akwai wani analisin da mun kai ku saurara mun yi wani analisin kuna ji wani na yanzu yana bugun kirji ya ce shi mata ta hudu na ce to tsaya ka jiya ni dai na yi lisayin masu mata hudu argungu ba wani gari ba na yi lisayi cikin masu mata hudu ina jin waɗanda na samu ni dai wuli sai ba so mutum biyar ba amma saura ina gaya maka duk da aka ga ta'an kai matan su ba su iya sai musu magani ba su iya sai musu tokan wanka ba su iya sai musu tokan wanki ba su iya sai musu man shayi ba su iya sai musu ba su iya sai musu ba su iya sai musu na zana mai mutum biyar wa'anda na sani ga lokacin na ce su ɗaya na sani masu mata hudu a rugungu wa'anda ka ewa matan su waɗanda abubuwa amma saura in ba a yadda ba mutum a kai ne a ce awa mata yan tabi tsakaninku da Allah mijin ga ku hudu tsakaninku da Allah ya tsare muku haƙoƙinku bai babu iyawa to me da bugun kirji ashe kai mai mata guda ma ya hika barkunun wake na mijin mai gudan ma ya hika mai gudan da ya tsaya ya tsare mata haƙoƙinta ya hika Allah ya mu dace ubari mu dawo karatu wannan jan kunne ne ga maza jan kunne ne ga mata eh a ƙara faɗa musu ko to ya maza jiya mata sun ce a ƙara faɗa musu ku ya hattara sai eh, maza ni ce mata sun ce a ƙara faɗa musu eh ai mun yi topic mai taken babu ƙarin aure sai da sharuɗa ai an karanta musu jiya, an ka ce mun mm, kai da Allah wanga malamin mata na kai tabbatu ne kudi aka tara kai a dashi an kai mai eh wani da ya jina magana ga an ka tashi an ka kewaye ana ta surutu to amma mala yanzu ka za ka za ka ce ka tsaya mai magana da kai kai yanzu ka za ka za kai ka za kai shi a daidai gare ka abubuwa ga sunan mutum ya ta mai gadi mai gadi da mata biyu kuma kowatansu na gida daban-daban wahalci kuma mai gadi na duka albashi ne bai wata dubu biyar ba akwai waɗanda adda mata barkuci akwai waɗanda adda mata biyu matan ga biyu sai sun sai gidan aiki sun yi aiki shi da sani bai iya cishe su shi yasa kare ya bakwai san ko za su yi su ta gidan da suka aiki su sami abin da sun karshe shi ko da sani sai faɗa maka ne abin kari in sun ka sai can gidan da suka aiki an ka cishe su a ba su na rana sannan a aiko maɗiyan da sun suɗo cikin na ɗiya zauna da ci waccan ta aiko na dare su tuwar na dare su ci haka aka rayuwa wace kuma tun kawai kawai mata biyu zuwa yi a yi ƙarama da bai ko da mata ya ba yi ka sai da wayannan maganganun ba su da daɗi ga mazajen mu ko to amma su yi hankuri kuma ba za mu barin faɗa musu su ba Allah ya sa mu gane rawan buhari imam buhari ya rawaito hadisi ana abi musa kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idza marida abdu annabi yace idan bawa ya rasa lahiya aw safara ko yayi tahiya kutiba lahu mislu ma kana amalu ana rubuta mai lada irin aikin da ya saba yi muqiman sadda yana zaune gida sahihan sadda yana lahiya kuna ji jama'a duk rasa lahiya da aga mutum ya kai wajen bai iya ibada to za a rubuta mishi lada cikakka kamar ladar da an kasa ba shi na ibadar ba ko bawa ya yi tafiya irin ibadar da ya saba yi bai iya yanta za a rubuta mishi ladarsa wasu cikakkan lada Allah shi muna jagora wannan yana daga cikin ladabi na biyu daga nan sai ladabi na uku an ya zahaba li'iyadatil maridi mashiyar mutum ya je gaida mara lafiya mashiyar ƙasa da ƙawabu ne wafi sai haini an jabirin radiyallahu anhu ƙala daga jabir Allah ya ƙara masa ya dace adanin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi sallallahu alaihi sallama ya je gaida ni wa abubakarin da abubakarin fi bani salimata a cikin wato a cikin ƙabilar bani salima mashiyai ni suna taya su biyu kun gane ku annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar suna tahiya a ƙasa da kawahuwansu su shi yayi suna tahiya da su fa waje da ne nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya same ni la a aqilu shay'an rashin lahiya ya kai rashin lahiya ba na iya hankarta komai wasu akwai rashin lahiya da zai bige mutum a ce yanzu ya shiga yanayin da bai san inda yake ba eh fada'a bima'in sai annabi ya ce a kawo mai ruwa za a minhu annabi ya alwala da waɗannan ruwan muna tare sun marasha alayya sai manzan Allah ya yayyafa waɗannan ruwan gare ni fa afaktu sai na gwargwado fa qultu sai na ce ma ni an asna'a fi mali mai me ka umarce ni in yi cikin dukiyata ya rasulullah fa nazalat yusikumullahu fi auladikum sai a yaga tattaukar yusi kuma Allah fi auladakum to yanzu wani malami na iya alwala saboda yana malami shi in yi alwala sai ya ɗibi ruwan alwala sai a yi yawa mara lahiya a'a don shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata ruwan alwala sai masu albarka amma ni yanzu babu tabbatin in ni alwala ne raga ruwa masu albarka babu tabbas to tunda babu tabbas sai in yi abin da hada tabbas in mutum bai lahiya yana gumɗar ruwa ga baki nai sai ya hurje sai a ba mara lahiya ya sha ko kuma ya yawa mai da jiki kuma ya samu lahiya saboda shi komi na shi albarka saboda haka ba ɗaya muke da shi ba wata hususiyya ce ta ci kada wani ya ce rawar kai dai ko rawar kanki ta kai ki ga wani ki masa haka rawa musulmin an sau ba da maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man adama ridan lam yazal fi hurfatil janna duk wanda yaje gaida mara lafiya ba zai gushe ba yana cikin farfajiyar aljanna ila ya rasulullah wa ma hurfatul janna menene farfajiyar aljanna kala janaha yake tasanninta da kaje gaida mara lafiya kamar kana farfajiyar aljanna jama wanda ya ji wannan ai zai ji gwiwa ya je da mara lafiya kuma marar lafiya na yin za ka je ko ba ka da abin bashi ka ji a gaida shi yan akwai abin bashi kuma nurun ala nurun ka kara da shi Allah shi mana jagora yan uwa ladabi na hudu Habu, an kula za'iru an so wanda ya je ziyarar marar lahiya ya ce Labasa, alaika Ɗahurin, insha Allah ana son wanda ya je gada mara lahiya. ya ce la ba'asa alaika babu lahi da tare da kai babu zunubi ta tare da kai ɗahurun insha Allah ɗahurun kai mai tsarki ne in Allah ya so saboda rashin yaɗin wani jinya rashin laye kana aka ta zube maka ake ta wanke maka rawar buhariyu an ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama dakhala ala arabiyyin annabi ya shiga wurin wani mutumin karkara ya uduhu don ya gaida shi ƙala sai ɗaya ce wa kanan nabi sallallahu alaihi wa sallama da za da kala alamari din ya uduhu ƙala sai ce dama annabi na da wata ɗabi'a idan ya shiga wurin mara laya don ya gaida shi sai ce la ba a saɗa hurin insha Allah wannan kalmar kai ku zan umarni da ita in kun je gadon mara lafiya kana zuwa ka ce masa la ba a saka hurin insha Allah ya ce miya haka da ya ce abinda aka ne babu laifi babu na zunubi tattare da kai kai mai tsarki ne insha Allah ma'ana rashin lahiyar gana ka yana sa ana wanke maka zunubanka jima muna tare annabi yana da wannan ɗabi'ar. ba ƙala lahu la ba a sa ɗahurun insha Allah ƙala ƙultu ɗahurun kalla bal hiya huma yace qultu sai nace dahurun wato mai tsarki ne kalla bal hiya huma yace wannan rashin lafiya ne tafuru ala shekhin kabirin wannan wani irin rashin lafiya ne wanda ke sa tsoho tukut-tukut jiki ne ya kama rawa ya kama raurawa saboda wannan zazzabin to ziruhul kuma rashin lafiya ne wanda yana iya sa mutum ya ziyarci makabarta yana iya kai mutum makabarta ma'ana rashin lafiya ne mai kisa wannan rashin lafiya malaria ta wancan lokaci malaria ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake tana sa jikin tsoho tukutukut shi kama rawa sannan tana iya sa mutum ya mutu faƙalar qala sallallahu alaihi wasallam fa na'am idan sai annabi ce kware ko wani lokaci tabbas rashin lafiya haka yake to saboda haka idan ka je gaida mara lafiya sai ka yi amfani da wannan kalma tahurun la ba'sa tahurun insha Allah ladabi na biyar daga cikin ladubban gaida mara lafiya istihbabu wada'u al-yadi ala al-maridi wa ru'yatuhu an so wanda ya je gaida mara lafiya ya aza hannunsa akan marar lafiya sannan wa tuhu ya masa ruqya ya masa ne ya masa ruqya abinda ake ce ma ruqya tawada addu'o'i waɗanda suka tabbata a Al-ƙur'ani da sunan Marzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wasallam ba a yin addu'ar sarkulli duk wani kamu da ake yi ko mai dori ko mai jan tomashi in ta sa a du'a surkulle ta ta sake ta ta kuma mata sunna kuma ba su bane a ba su bayyana a cikin suka wai yi gadon gidan su da haka an sun kawai yi rica zakai ba gaskiya na ba ba su salli a wani ba gaskiya ba ne gadon gida ke na wata yarjejeniya ta tsakanin kakanninku da aljanu sai aljanu suka ce da zaran mutum ya kare ko ya to mashi an ka rika ɗan yatsa ne babba an ka yi wannan surkullan to kamar an kare aljannu ne saboda haka aljannu su za su tuwa ɗai su ta wannan kawar sai mu tashi warki ɗan mu ba ƙasa ga mun yi masu jan to mashan da da masu ɗorin da mutum zai kare an tabbata karewa na yi a sai a faɗa musu sai su ce a sai a faɗa mai ko ku su ba da kare ta ce a sai dai a sai ta karin nan daidai da wurin nan ko rama bai kama da wani wannan zursu kulle na Allah ya gawarta musu sun yi kuri rigingimu su mai tsakanin mai ɗori da mai ɗori wanda mai ɗori ya ce a faɗa mai bai isa ba shi kuma ce a faɗa mai bai isa ba don haka sai wanga ya yi ɗori yana gama ɗori ne sai dai a ji kashi ya kal ya ce ai na faɗa mai shi kuwan ga tsora yi ta wahal da mara lahiya aljannu ne aljarjeje ne ya ce tsakaninsu da aljannu shi sa ko gobe duk wani mai tsori da wani mai jan mashi in an ka fahimci yana da wani surkulle ya ce wai shi bai ansa komi sai naira a dafo ko wai bai ansa komi sai naira goma wai su gadin gidansu maganin gidansu naira goma ɗin suka alfa to akwai yarjejeniya da aljanu cikin ka'ida da an kai ko ke ke sani ko bai sani ba abin tun da gadon gado ne tun can asali akwai yarjejeniya da aljanu a to duk suna to don ba a su kuɗi sai na ba yin tsaba na ta da tsaba ga naira ɗari biyar ban da yin tsaba sai a ce a wai ka'idar abin wai ba an sa kuɗi wai sai yin tsaba amma in ka ce daman abinda iyayen suka yi mana wasiya kada mu anshi kuɗi masu kima da yawa saboda in ana ansa kuɗi masu kima da yawa ana iya samun jarabawa don haka abba mu ansa kuɗi masu yawa saboda haka ga yanzu sai a daidai kuɗi mafi sauƙi ta ce mutum in an ka ce ka ɗari biyu yanzu ɗari biyu ne matsala ko ka ɗari biyar ko ka naira biyu yanzu akwai wani da ji ana bayani a ikuti yakam suna tallace masu ba da magunguna na na iskoki amma ayar tambaya kuma na so in kira kuma in Allah da zan kira shi in ba kira shi ba sai na ta inda shi su wai ka'idar su duk rashin lahiyar da ka to da shi wai naira dubu ta za a cajin ka to ina zuwa shin tambaya wanda ya kamata a yi musu kuma koyi musu ita shin ita naira ga dubu han maganin da za a bar han maganin naira dubu han maganin naira dubu kayan shi ɗari biyu amma magani bai wata naira dubu kuma kowane irin ciwo to kun ga yanzu wanga in ya tabbata yana yiwa magungunan su ba masu tsadana ba maganin da suka bai kilan daji suka zuwa su cin abinsu amma bai yiwa maganin da aka iya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa a ɗauko mai tsada a ce a sai sai yanzu akwai wanda zai caje ka dubu ishirin na magani na magani ɗaya na kuma kuma maganin nan duk najeriya ta ka ya babu shi Yau wato kaji to kun ga wanga bai da matsala tunda su ka hada abin su wannan bai da wata matsala a bada kaji biyu na form na kati sai ka bada naira dubu in Allah ya sa an dace shi kenan in dai ba a fahimtuwar abu ba bai da matsala to da ka sai a je a bincika a gari, Allah ya sa mu dace da haka sai mun yi taka tsantsan kullum in matsala ta tashi ta mu sai mu rikice mu dimauce ba mu san ina zamuna ba to yanzu an so in mutum bai da lahiya to sai ka abin nan babu wadda uliyadi alal marid ka aza hannunka ga marar lafiya sai kai masa rukuya mun sani rukuya ana yin ta da ƙur'ani ana yin rukuya da alƙur'ani ƙur'ani akwai turori ka kan na maganin kowace matsala kowane ciwo wani huwa falaki na fatiha kowane ciwo duniya in mutu ya tura shi a karanta mai waɗanda kuma zai warke da ƙarin Allah sai dai in ba a yi dace ba kun gane in mutum bai iya su ba duk inda ya iya cikin ƙur'ani iyaka na abudu wa iyaka na sa'in iyaka na abudu wa iyaka na sa'in iyaka na abudu wa iyaka na sa'in ya yi so adadin da yaka iyawa ga ruwa sha duk magani na an gane ko addu'o'i da suka tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma abubuwan da suka tabbata ala jariba ta gwaji ya tabbata kunama in ta harbi mutum aka ce aka cire wannan waya ta fulogo sai kan rike ta an ka buga mace ya yi bal to wata ɓanna gaban wata ɓanna wuta da wuta sun haɗu <laughs> kai su akwai wayo eh wuta da wuta sun haɗu to da ƙarin kunama da harbi ne da haka za a ce rike kwarai kana rikka ba ka da shiri sai dai ka ji da sai kawo da kwanci a cikin wani sai kunama sai raɗin tsarin sai ta yi sai wani ɗuwan ɗan shi ko shi warke shi ke wa'ala ta jari ba gishiri in ku dama ta ciji mutum ko mace ji? a shahawa mai gishiri wannan wuri kuma duk an taɓa gwada waɗanda abubuwa an ci nasara sai ka duk wani maganin da aka gwada aka ce gashi yana magani ba lai gina bayan wanda shi yanzu misali a ce mutum na da ɗan kano ma sai aka ce a samu kunnuwan duman kada a samu sayyun duman kada ya zauna ciki da ɗan ɗimi-ɗimi eh ba laifi ba ne ba sai an karanta komi ba an ka baka sai wata ta gwada wani ya gwada inda matsala take a ce in an ka ce na duman kadar ga addu'a ta aka faɗi ko a ce in za ana na duman kadar ba a zuwa sai da dare ko a ce in za ana na duman kadar sai an cire hulla ko a ce in za ana na duman kadar sai an tuɗe an koma zindir cikin magungunan escoci magani dai fure ko magani babu kamar furannin waliya da ganyen waliya, furannin waliya da ganyen waliya saboda masana sun ce duk da ganyen waliya an ka aje ga daki iska ina ta yaki kuma sannan yan kundu ba kuma mutane sun sake canfa ta shi yasa yan zaɓi ba kunuwa su sai a ce ba a kaza ba a kaza da tabbatar tabbata duk ƙarya ta in ka taɗe ka yi bismillah sai mun gama karatu kuna ji ko Allah ya sa mu dace to wannan dai wani darasi na mai cin gashin kansa kuma nan mun karanta wani lissafi su kutum da ku mai magana akan waɗannan matsalolin mun tattauna shehin malami wahidi abdulsalam bali ya yi mana lissafi su kutum sarimul battar ya yi mana shi wanda ke bayani akan mun karanta nan mure in ba ku manta ba wa bisa yayin an aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idza ata maridan annabi ya kasance idan ya je ga da mara lafiya au utiya bihi ko an ka zo mai da mara lafiya in ya zo wurin mara lafiya wato matsalolin da akwai jama'a kuna ganin an ka je wajen masu ba da magunguna namu na musulunci ba a warkewa matsalolin nan daga ko dai lehin masu zuwa ko lehin su waɗanda aka zuwa wurinsu kuna ji jama'a sannan matsalolin kuma kuna da nasu ba laifi ne ba mai ba da magani ya yi jinga ya ce sai an ba shi kaza saboda canzawar lokaci don da yanzu wata in yau ka ce kana jinya wata mara lahiya kana zuwa kana jinya kana zuwa kana jinya sai an warke sai a ce to malam ni aka baku mista tun warko ba a yi wannan magana ba don mi ba a yi wannan magana tun warko iya tun da ba a haɗi ba duk abin da an na ihsani a yi mai in kuna ya ku ba ya kujerar makka ku ba ya kujerar makka akwai wanda aka waɗe ya sai magani yabba mai yin maganin nan kujerar makka akwai wanda ya ba da dubu ɗari kai ko mai rukuya ba ka cewa to shekaran jiya wani yaro gidan honorable wani na ta yi an kafin dubu hamsin na ta gidan Eh, tsohon sanatawa ne yabban dubu ɗari biyu ku ko duk abin da aga ba su kayan musu wannan lissafi ba kai ba ku da wani ƙarfi da yawa duk abin da ya samu kawo waraka daga Allah take aka abin da duk ya samu sai ku ku taiku ku tsakani da Allah abin da kuka ganin karimci ne sai kuwa bawan Allah shi kenan Allah ya samu dace annabi ya kasance idan ya ce wurin mara lahiya kowa ka zo mai da marar lahiya kenan kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama marar lahiya ana zo mai da su ko ba haka ba in ba su da lahiya to abin mamaki don me za a cawe ga wani mai ba da magani na shi bai karanci addini ba kuma wani mai ba da magani na ina samu abin da ya gaba ina samu abin da ya kai akwai magana amma akwai wanda ya san itace bai yi karatun Allah ba bai yi boko ba amma ya san ici ko yanzu na san wani da baka zauna nan tare da shi muka zauna a argungu shekara kusan goma sha takwas masanin ici na san zuru ne yanzu da ka faɗa mai ga matsala sai ce je ka samu sayyun kaza da kaza da kaza da kaza ka je ka haɗa inda ya matsalar nan ce an gama kuma da ƙarfin Allah ka ayi kuma a ce nasara masanin itace ne faɗa ma ɗaya zai yi in babu sai ce to ice kaza ba ku da shi area ku sai area kaza ka aika a samu maka kaza can can ana sa babu wata ka'ida ka sai ka gwada wani abu kuma yace za a hada da itace kaza da itace kaza a karanta fatiha so kaza kuma a gwada kuma a ci nasara in sai na gari zai ka komi haka ɗaya ka zuwa hannu ne sake in yanzu ya zauna wurin ga eh, ana kai man gare ba kowane kawai zana mai matsala Sai bi ka damu ne in ka wada mai ce ta ka bi da kaza da kaza in ba kai rubuta maka da biro ce ahu sai ka samu ka In shi Allah zai za a neme Allah ya taimake mu kala ce da annabi sallallahu alaihi wasallam in ya je wurin mara lahiya ko aka zo mai da shi sai ya ce azhibil ba'sa rabban nasi ishfi wa anta shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqam to aka maka lawa don Allah ne kiran da nake muna don Allah mu daina barin waɗanda ba su yi ka sanin abu ba suna duba marasa lahiyar abubuwan da cikin sauki waji ne ko kai ka gwada cikin sauki sai ka gani sannan wani da ka gani yana yin rufe bai koyi da tsoron Allah ba ka yi tsoron Allah kuma tsoron Allah na cikin abin da ka tasiri wajen rukuya wanga makaryaci azalumi maci amana ya za a rukiya take tasiri to ka gwaji akai in an ka ce ga mutum na sha hada muku mun sha muna cikin tiyaɗe cikin daji mu ga mutum an kwaso an za ana asibiti bai matar layya ko bai da layya kaza muna kallo da mafanci matsalar na tarisko kita sai mu sha ba sai an teko ina ku rike shi kawai nan a yi mai abin da za a mai sai ga Allah ya shi lahiya shi kenan ya warke a ce nan da sati biyu ku je argungu in kuma ce argungu tambayewa ne in kun ga tambayewa ne za a haɗa ku da ni ina son in ji bayani game da mara lahiyar ku ko titi ba ansa shikenan abin da ya sa tsakani da Allah kuka ji mun ce muku ku je inda waɗanda ka wannan aikin saboda su sun kame da shi matsayin sana'a mu kuma aikin karantarwa shi mun ka rike in mun ka ce musu kina mu mutai wancan matsala za a samu Allah ya samu dace wannan addu'ar in mutum bai da lahiya ka yi mai ko kuma ka sihi yi kun gane in mutum ne abai da lahiya ba da zo ta yi tambayar gaba inda haka jin ciwo inda haka jin rashin lahiya sai ka dawo wuri ka ce azhibin nas haka ne azhibil ba'as rabban nas ka tahiyar da rashin lahiya da zoji ya ubangijin mutane iski ka warkar wa anta shafi kai ne mai warkarwa la shifa illa uka? ba mai warkarwa sai ka shifa Allah ya gado da sakaman warkarwar da ciwo bai sake dawowa saboda akwai rashin laya da ka iya dawo a gwada wannan a ci gaba da yin mutum addu'a biyar rashin lafiya ya tsanani ga mara lafiyar ku ku riƙe haka a kai so nawa babu adadi amma yanzu akwai mara uku biyar bakwai tara su adadin da kuka iya kun ga ga addu'a ita kana iya yi wa wani kuma wannan na iya makai ne idan an zo ma sallallahu alaihi wasallama da mara lahiya yana karanta mai ita idan mutum idan ya zo gai da mara lahiya bai lahiya kuma yana karanta mishi ita saboda ka addu'a ce sha kundum game da matsala kowace iri ce duk wani abu da haka ji ga jikinka wata matsala ta haka ji ga jikinka kana jin wani yanayin da baka jin daɗi ka karanta mu kanka wannan addu'a Allah ya samu dace fadis sai haini aidan anha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kana idza annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yayin da duk yayin rashin lafiya ya qara'u ala nafsihi bil mu'awwizati annabi na karanta maka ne mu'awwaza. ya an kace mu'awwaza. ul huwa da falaki da nar duk ana ce musu mu'awwaza. har da ulwa tana cikin mu'awwaza. kun gane ko duk suna cikin abin da ake in manzo Allah bai laya jama'a kun dubawa ke da kajin su huwa da falaki da nasu ba su ishe ke ba ke ke su a ce take karanta bakara bakara na tauri da ba waɗanga da kibiya ki rike su to amma abin da an matsalar ba ku yi kullum abin da na gajen takaici wai ɗalibin ilimi mai karatu mahadarci in bai da lahiya wai sai ya yi ta wahar da kai ne yawon zuwa wasu wurare a bayan magani kai da adda magani ta hozo na ki yi muraji a har da ki ki samu lahiya in abu ya tsari zauna shi karanta maganci waɗanda in abu ya waskara abin kuma ki ji ba ki jin natsuwa ga asibiti sai ki ta asibiti in abu ya yi ta inda wanda ka ba da magunguna ki nemi shawara ce a baki magunguna akwai su abu su sauda akwai su zai sun. akwai su kaza akwai su kaza sai a baki su ki gani annabi na karanta ma kai ne mu'awwaza wa yanfusu kuma yana busa ga jikinsa falan waje wajahu lokacin da rashin lafiya ne tsanani kuntu aqra'u alai ummu na ta ce to ni karanta mu a ce in ki ji baki da lahiya sai ki ce mijinki da Allah wani zo ka dinga karanta mini kulwa da farki da nasi kana busa min ga jiki yana karanta miki lokacin na mi ke ba ki yi amma in kina isa ki karanta yanzu tasirin abun karantawa dai bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam kana karantawa da nihin Allah ya baka lahiya kuma sai ka samu lahiya in wani na kuma sai ce wa sai ka yi mai ishara da karanta maka yana busa maka da jiki kana sai ka samu lahiya an gane ku kuma na aisha tace da rashin lahiya tsanani kuntu aqrawa alai na kasance riha karanta mishi wa amsa bi yadihi ina shawawa da hannunai kun gane raja a ha don neman albarka hannunai kun bai sai da takai ba la da yin haka ba nan nan ka guda haka yau to misali haka sai ta rike hannu annabi sallallahu alaihi wasallama ta karanta mai kulwa da falaki da nasi sai ta shawa ma manzon Allah ga jiki ne da hannu ne abinda taka so cikin agadin da taka faɗa akwai karanta kulwa din sannan akwai albarka hannun manzon Allah sai tasiri ga jiki ne sai ka akwai wanda zai zo in suna da matsalar iska ai izai wurin nan sai kalli mara lahiya sai mara lahiya ce ya jira ma sai ce to sai an ji mu ta kawata ta kai hakan ba wai wani tsaji na su asiri akwai wanda ko bai taho ba cewa ɗaya zai ku faɗa ma mai wannan matsala ɗin ku ce na ce zuwa ƙarye biyu na nan take gani ne sha biyu na buga sha biyu da rabi ƙarhe ɗaya sai a tashi mokos mokos an yi alwala musamman iska sai ga mutum ya tashi ya alwala ya yi kaza ya yi kaza iskan bai sanya tabar saboda yan hanka taho ba a mai kyau fuskar yana ta yati akwai su Allah ya ba su takawa ba wai wani asiri na ba su ko su daina bugun kirji ba sai sun yi ba cikin magabata akwai wanda ya hanka sai wuri nai babu lahiya sai ba da hula sai a ce ta yi kuce mai hular ga ya ce iskar na sheta da an ce an gura mara lahiya mai matsalar iskokin nan hular nan kun ga wanga yana da bambanci wadda ɗori ba irin tori na ba za a cewa wane ya ce kaza mai tori wane ya ce tori shi kaza wanda bayan nan akwai aikin akwai wata yarjejeniya wani kan wani na an gabu da shi da aljihun shi mun su yi mai akwai bambanci wata tsakanin su kula to Allah ya sa dace abin abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu dadarsa kurakurai kuma Allah shi yahi muna Allah shi amintar da mu ta abinda muke jin tsoro